Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na da hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Laraba 28 ga watan Yunin shekarar 2023. Masu raro da fatan ana ci gaba da shagulgulan bikin babbar sallah lafiya. A cikin shirin za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba kawo muku don samun damar gabatar muku da gaishe-gaishen sallah. Amma kafin nan sai mun fara rashin labarin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya kuma ana kan bukukuwan babbar sallah lafiya ga labaran. Dubun dubatan musulmi mahajjata sun jure ma tsananin zafi wajen aiwatar da kwatancen jifar shedan a yayin ayyukan hajji a saudiya a yau dinnan laraba wacce take ranar sallah a fadin duniya yayin da zafi ya zarce 42 a ma'aunin celsius wato 107 a ma'aunin fahrenheit dambun mahajjata sun yi tattaki wasu kuma sun ɗau motocin bas zuwa wagegiyar shiyar nan ta jumarat wadda ke wajen birnin makka inda wasu manyan gadoji uku ke kaiwa ga wasu manyan ginshiƙai uku waɗanda aka musulta shaidan da su ta wajen amfani da duwatsun da suka tattara da dare a mutsalifa mahajjatan sun yi ta jifar ginshiƙan waɗanda ke kwatanta shaidan wannan al'adar tana nuni da labarin annabi ibrahim wanda ya jefi shaidan da nuna ƙiyayyarsa ga yaudara irin ta shaidan yayin da musulmi a faɗin duniya ke gudanar da ayyukan ibada da kuma shagulgulan babbar sallah a yau laraba a jawabinsa na babbar sallah mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya yi kira ga hukumomin tsaro a najeriya da su ƙara ƙaimi su kuma jama'a su zama masu bin doka da oda daga sokoto ga muhammad nasir da rahoton shugaban majalisar koli kan lamarin addinin musulunci a najeriya sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar a cikin sa na sallah ga 'yan najeriya ya ji yin kira ga jami'an tsaro da su kara himma wajen samar da tsaron ƙasa. ina ba da kira ga jami'an tsaro a kan daure da mara domin kawo wajen faɗa da ake da yan ta'adda a ko'ina yau alhamdulillah mun lafiya ina ba kula kuma tsarana ya ma shugabannin mu jagora har wa yau sarkin musulmi ya gargaɗi shugabanni musamman na siyasa da su kula da amanar da allah ya basu su kuwa jama'a su kasance masu biyayya su taimaka ma bayan Allah da suka yarda da mu Mai martaba sarkin musulmi dai bai ce uffan ba akan abin da ya faru a Sokoto kwana uku da suka gabata wanda ya da salwantar rayuwar wani bawan Allah. A jihar Kebbi ma duk a arewa maso yammacin Najeriya shugaban majalisar sarakuna sarkin Gwandu Muhammadu Ilyasu Bashar shi ma batun tsaro ne ya baiwa muhimmanci a sakonsa na sallah ga jama'a. Ina kira ga kula da na yan ana kula da su ba mu da wata wahala su wane ne barayin su wane ne masu kashe mutane yan uwanmu ne iyanmu ne don haka mu kula. to ko 'yan najeriya za su ce akan sallar ta bana. Marjanatu Bello Zuramawa. A ah, alhamdulillah tun da dai ga yanan zamulai ya hadda rago mun saye da tankan mu da komi don mun daddaka. Hawa idan la Aliyu gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah. Gaskiya ne mun gode Allah tun da mun samu mun yi ibada mun gode ma Allah. Abubakar Alakanci. Tuna gaskiya sallar bana alhamdulillah mu ta cikin ni'ima da koshin lafiya. Jama'an musulmi dai na ci gaba da annashuwa akan wannan ranar tare da addu'o'i domin kara samun ci gaba a Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar ma, Sultan na da magaran ya yi jawabin babbar sallah, tamar abari gare ki. bayan idar da sallar mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda ya yi jawabi tare da barka da sallawa al'umma musulmi jama'a musulmi muna muku barka da sallah muna fata allah ya maimaita mana allah ya bamu lafiya da alkhairi allah ya bamu damuna mai albarka jama'a muna kira gare dukkan bakin inda akwai masallaci a yi sabkar qur'ani guda akan niyya dukkan abin da yake ya dami mu Allah ya mana magani daga nan kuma na nemi jin ra'ayin wasu jama'a game da sallar ta bana abdullahi sunana wallahi sallah alhamdulillah na ji daɗi kamar yadda na samu kaina cikin wannan masallaci na ga tarin jama'a amina wallahi mun yi sallah lahiya nau mun je idi mun zo mu da mu da yaran mu kuma mun yanka ragon mu sunana mamadu Mala Bagale ya aka yi sallah sallah an yi silahi alo amma cikin tsanani wallahi tunda bisa ce mun je mun gani gaskiya ba su tabuwa ba su tabuwa amma na ga kamar kayan ka a ni alhamdulillah sunana Muhammad Sadi salif wanda ake ce ma Sadi sai je zanda to yaya an yi sallah a alhamdulillah mun gode ma Allah sallah lafiya lau muka yi yaya kayan karagon a an yanka rago an kare Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar. Yau dinnan Laraba jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Karamatoska ya kashe mutane akalla tara baya ga wasu hamsin da suka ji raunuka. hukumar kai daukin gaggawa ta wallafa hotunan tawagogin ayyukan ceto na binciken cikin baraguzai a wuraren da harin ya ritsa da su ciki har da wani wurin cin abinci kramatoska na yamma ne da fagagen daga inda ake ta gwabza fada a lardin donetsk da ke gabashin ukraine ukraine ta kuma bayyana cewa rasha ta kai wani harin makami mai linzami jiya talata a kremenchuk labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da fatan dukkan musulman duniya an yi sallah lafiya yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mu baiwa zara uhuri ta gabatar mana da shirin mu na musamman yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin a cikin shirin mu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu a yau laraba goma ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu ɗaura daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar don ba shakka ladar mu ta fi ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi ranar Eid. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma 'yan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma Sarki. kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwa ta ummi ke ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina malam audu mai gyaran rediyo kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki da assalamu alaikum assalamu alaikum sunana abdulhalim muhammad chinadi mazaunin ƙasar jordan ina mika saƙon barka da sallah wa iyayena sanato muhammad muhammad da mamana hajiya aisha muhammad da 'yan uwana farhan nabiha kubra alfred da sudais da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya da abokaina nuruddin hamsticks da aiman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dola da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma Sauƙin rayuwa amin ya Allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe assalamu alaikum assalamu alaikum sunana maryam abbas ni mazauniyar kasar maroko ne ina mika sakon barka da sallah zuwa ga iyayena malam abbas garba da mamana hajiya fatima muhammad da yan uwana yayuna da ƙanina yayi ahmad yayi muhammad da khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawaye na lantana lami da baraka daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron mu da al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum assalamu alaikum sunana halima hamza ni mazauniyar ƙasar saudi arabia ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena malam hamza da mahaifiyata malam fatima muhammad da 'yan uwana yayina da ƙanina yayin fatima hajiya talatu da kuma anti khadija masoyi na ilu ba zan manta da kai ba ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron da ma'al'umma musulmai baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana umar abdulaziz ni mazaunin ƙasar zimbabwe ne a ina miƙa su abin gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim sadiq da ke garin katagun da hajiya sadiya umar da ke garin katagun da fatar kun sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyina alhaji tanko ibrahim da kuma alhaji abdullahi ibrahim da alhaji umar ibrahim da kuma alhaji afakallahu ibrahim da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya sa haka amin suma amin sannan na mika sakon gaisuwa ta ga kannena sister hasiya ibrahim sister zainab ibrahim sister khadija ibrahim sister Ahmadullah Ibrahim da sauran kannena wanda ba ambata sunan ku ba da fatan kun sallah sannan kuma kuna cikin koshin lafiya sannan na mika sabon gaisuwa ta ga makwabtana alhaji mai kanwa da kuma alhaji barau da fatan kun sallah kuna cikin koshin lafiya sannan ina mika sabon gaisuwa ta ga mai gidana abin tunkahuna na alhaji muka-ilu da ke sai da goro Allah Ubangiji ya ba mu sa Allah dafa da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwata ta ga masoyiyata a bar ƙaunata a bar alfaharina hajiya sa'adiyya halimatu sadiya da fatan kin sallah kina cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kun yi sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji maimaita mana ya karba mana da ƙarshen na muka saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya karba mana kuma mai mana amin su amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana nura jumba daga kasar kuwait na mika saƙon barka da sallah wa iyayena basira muhammad jumba da mahaifiyata hajiya rabia yaro da fatan kun yi sallah lafiya da kuma yan uwana hamu itti jamal jeman dr fatima aminu aisho da anti dano da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina musa na gaggo faruk wali da bukar da fatan kun yi sallah lafiya Ba zan manta da budurwata ba, Maryam Baby. Da fatan ke yi sallah cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashen Hausa na Maryam Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. shin zina ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwa na al'umma na Najeriya mai doba yau muke yi sallah kowa ka kai shi ba Assalamu alaikum sunana Abubakar Garba mazaunin kasar Pakistan. Ina mika sakon barka da babban sallah wa iyayena. Alhaji garba da kuma hajiya amina da kuma 'yan uwana yayuna da kannina adamu musa haruna da dauda kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina yusuf ibrahim da kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma bebi na wato farin ciki na Maryam Musa. Ke ma ina ta yake murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah lafiya. Daga karshe ina yi muku barka da sallah. Assalamu alaikum. Naku Abubakar Lahiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Khadija Ibrahim Shehu Azare ni yar kasar nijar ce. Ina mika sakon barka da sallah ga zuwa iyayena Malam Ibrahim Shehu Azare da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan da kuma yayyena Siyama Hamdiya da Humaira da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga karshe ina mika sakon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi ga baki daya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke faɗin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka. nagode Assalamu alaikum Suna uh, sunana Sadiq Musa Sa'ad uh, ni dan asalin karamar hukumar Bici ne uh, da ke garin Kano. A yanzu ina zaune a wato Ingila. Ina so in yi amfani da wannan dama in mika saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya. a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka na so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ina addu'ar allah ya sa aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya allah ibadan mu amin ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Ma'assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fatima Sayyid Khalid. Yana yi wa dukkan al'ummar musulmi barka da sallah sannan yana yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma 'yan uwana. baki daya daga karshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayan tare da iyalinsa baki daya wannan shine sakon gaisuwa ta ta barka da sallah Assalamu alaikum suna na Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu dakiru da 'yan uwana yayuna da ƙannena Lubabatu Zuwaira da Murja da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha amina da maryam da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'umman musulmai baki ɗaya bisala assalamu alaikum wa rahmatullah Sunana Rashida Aliyu mazauniyar kasar indiya Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Aliyu mai kuɗi da Hajiya Binta Aliyu da kuma 'yan uwana yayina da kanina Falmata Hafsat izuddin da Mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma ƙawayena Aisha Fadila Ruqayya da Maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ba manta da kai ba Abdul Jinadi da fatan ka yi sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum assalamu alaikum Suna na fatima muhammad suleiman mazauniyar kasar canada ina miƙa saƙon barka da sallah ga iyayena honorable muhammad suleiman da hajiya aishatu muhammad da 'yan uwana ihsan adil khalil da fati da fatan duk yi sallah lafiya sannan ƙawayena zainab mami da ruƙayya da fatan duk kun yi sallah lafiya sannan ina mika godiya da kuma sakon barkar da sallah da fatan kun yi sallah lafiya na gode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki daya ina muku barka da sallah Yakubu Muhammad. Masu sauraron mu kada dai a shagala wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum sunana Sheikh AbdulHakim daga kasar Qatar. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena. Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Sa'id da fatan kun yi sallah lafiya da kuma 'yan uwana Murshala Kabir Umar Ofisa, yaya Fatima, yaya Hadiza, yaya Amina da yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Mubarak Alfa, Finance, Umar Faruk wanda aka fi sani da bi da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu da fatan kun yi sallah lafiya. Ba zan manta da masoyiyata ba, rahama ɗayyabu ɗan raka, da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. sunana muhammad rabi wasu wanda aka fi sani da danfo ina da zama a kasar ingila ina yi wa yan uwana musulmi barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah mamana da sauran yan uwa sannan ina yi wa mai gidana harabar abdul donjazi barka da sallah jagaban tunubu allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma allah ya samu yi shi lafiya daga ƙarshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka gaisuwan barka da sallah allah ya maimaita mana don gode assalamu alaikum sunana aminu dada daga kasar zimbabwe ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena alhaji abdullahi dada da kuma hajiya saudatu ibrahim da kuma yan uwana yayyina da kannena yakubu musa da aliyu da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina manna nasir da mubarak da fatan kun yi sallah lafiya da kuma makwabcina mahmud mai taliya da mansur keke pep da fatan kun yi sallah lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraronmu da ma al'umman musulmai baki ɗaya assalamu alaikum sunana muhammad hanif umar mazaunin jihar saudi arabia ina miƙa gaisuwa ta ta sallah ta barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina alhaji umar adamu yame sunan mahaifiyata hajiya hadiza ta rafi umar ina miƙa mata babban gaisuwa na barka da sallah sai sunan ƙanina abba umar adamu shi ma ina miƙa masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ga 'yan uwana dukkan ƙannena hassan da usaini da kuma nana khadija umar ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah kuma ina miƙa gaisuwa ga ƙannena guda guda biyu aisha da aminatu su ma ina mika musu kyakkyawan barka da sallah ubangiji ya allah ya nuna mana rayuwa mai albarka sai ina mika gaisuwa na ga yan uwa ta tashashin mahaifina ina mika musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah ina mika ina mika ma yan uwa na ta tashashin fannin mahaifiyata ina mika musu kyakkyawan gaisuwa na na barka da sallah a takaice ina takaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe shine yan uwa na musulmi da suke nan sashin hausa na amurka baki ɗaya su ma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah ubangiji allah ya sa a yi sallah lafiya mu ci rayuwa kuma mai albarka mu sa allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana al'amin ibrahim tanko ni mazaunin kasar kuwait ne ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim tanko da mahaifiyata hajiya fatima zara ibrahim tanko da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina mika saƙon gaisuwa ta ta musamman ga yayuna da ƙannena da fatan kun yi sallah kuna cikin ƙoshin lafiya wato aishatu mai minatu Aisha, Khalil da dai sauransu. Sannan ba zan gaza ba, barin garzaya na mika saƙon gaisuwata ga masoyiyata habar na wadda nake so mu kasance a ko da yaushe wato hajiya ummi allah ya bar mu tare ta fatan kemakin sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta ga makwabcinmu alhaji ibrahim mai saida kaba a bakin layi da fatan kai ma kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan na mika sakon gaisuwa ta ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar amurka tare da musulman duniya baki daya da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya Masu sauraron mu da wannan kuma muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen sallah a wannan shekara. Sai kuma idan Allah subhanahu wata ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudummawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma بر دين سلر عيد يا جماعة الأمة بر كم دين سلر عيد دم باشك لا درمو تافيا ويتارا نرعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتارا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر عيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلر عيد ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar A gai da zarawa Aminu Fage, to masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisar fila hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.